sojojin jamhuriyar Nijar da suka janye daga rundunar da ke aikin samar da zaman lafiya ta MNJTF da ke yaƙi da 'yan tayar da ƙayar baya a tafkin Chadi za su koma aiki tare da sojojin ƙasashen Najeriya da Kamaru da jamhuriyar Benin da kuma Chadi bayan janyewar da suka yi a baya. ya kuma bayyana cewa komawar sojojin na jamhuriyar Nijar zai taimaka matuƙa gaya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 Laftanar Janar Christopher Musa ya kai birnin Yamai, wadda ta ba shi damar tattauna batun da shugabannin sojin ƙasar. Badar wanda ke magana da manema labarai ta bakin babban sakatare a ma'aikatar tsaron ƙasar Abubakar Kana ya ce jamhuriyar Nijar ta janye ne daga rundunar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na kifar da gwamnatin zababben shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata wanda shugaban sojoji Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya jagoranta. Masana tsaro sun ce janyewar sojojin na jamhuriyar Nijar daga rundunar ya haifar da gibi musamman ganin yadda 'yan ta'addan suka samu sararawa daga hare-haren da ake kai musu daga kowane ɓangare na ƙasashen da ke kewaye da tafkin Chadi. Ministan tsaron Najeriya ya ce dawowar sojojin Nijar cikin rundunar zai taimaka gaya wajen tsare iyakokin da kuma samun nasarar yakin. Badaru ya jinjina wa dakarun rundunar saboda nasarorin da suke samu ciki har da kubutar da mata da yara har guda 34 da suka yi a watanni da suka gabata baya ga hallaka tarin 'yan ta'adda a yankin ministan ya kuma kara da cewar Irin ruwan wutar da rundunar haɗin gwiwar ke yi wa 'yan ta'adda ya sanya wasu daga cikinsu da yawansu ya kai sama da dubu ɗaya aje wato sama da dubu ɗari aje makamansu da kuma mika kansu ga sojoji. Badar ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ci gaba da taka rawa wajen horar da waɗannan wato waɗanda suka tuba da kuma koya musu sana'o'in da za su dogara da kansu tare da sauya musu tunani to masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafa da shi a wani lokaci Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasashenmu ya kuma kare mu daga dukkanin shari. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ƙara baiwa sojojinmu ƙarfin gwiwa da nasara akan waɗannan 'yan ta'adda ya ba su dama da iko na kawo ƙarshen su muna kuma addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da masu wutar da ƙaya baya da dukkanin waɗanda suke goya musu baya.